الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا ranar laraba wanda yau watan watan rajab afon ko ba da saniya ba yau watan rajab yana da kwana biyu hijiriya kuma yau muna goma sha bakwai ga watan biyu fabrair shekara ta ɗaya miladiya yau insha Allah za mu tsora a karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tirayen na sira a cikin littafin muktasar siratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratu ashabi al-ashara wanda muke karantawa na abdulghani al-maqdisi Allah ya jikarka da rahama idan ba manta ba mun gama da bangaren tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kuma mun tawo bangaren tarihin sayyidina abubakar Allah ya kara yadda a gare shi wanda a ciki ne muke dan ƙara tsokaci akan abin da ya shafi abubuwan da suka faru a lokacin sayyidina abubakar muna magana akan yakin ridda mun gama da ridda fan banu tamim alfazariyun banu hanifa <clears throat> mun zo ƙarshen gamawa da aka yi da banu hanifa wanda khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi ya ci nasara a kansu daga nan kuma sai suka fuskanci banu sulaim su kuma banu sulaim <clears throat> ita ma ƙabila ce a jinaniya ƙaisiya wadda nasabarsu tana koma zuwa da sulaim ibn mansur ibn ikirima ibn khasafata ibn ƙaisa ailan ibn mudar to ana danganta su da ƙaisiya saboda ƙaisa ailan wanda mudar kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shine kakan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na bakwai yana da yayaye wanda a cikin yayayensa akwai kaisu ailan akwai kaisu ailan sannan kuma akwai wanda yake kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito ta kaisu ailan ba sai ya fito ta aliyar wanda ake cewa iliyar amma kawai da muka faɗa cewa aliyaf ne ya fi shahara saboda larabawa a wancan lokacin ai ba su san bani isra'ila ba ba wata alaƙa da take haɗa su ba san tarihin annabawa shi ko annabi iliyas a annabi ne da aka aiko shi a cikin al'ummar banu isra'il wa inna iliyas lamina al-mursalin ko إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأول أولين don haka za mu ga cewa su ƙabilar kaisu ailan sun kakkasu wanda akwai ratsan akwai ratsan ɗin su ne a cikinsu ake samun banu abdullah banu ashja banu bubiyan banu abbas wanda aka yi rikitan sa'antar bin shaddad da su da su zuhair ibn abi sulma wanda a ƙarƙashin su banu zubiyan ɗin ake samun fazara da banu sa'alabata da banu murra da da sauransu sannan akwai ƙabilun da suka fito ta hanyar iliyas ibn mudar ko aliyas ibn mudar wanda a cikinsu ne aka samu banu huzail da banu asad da banu ƙara da kuma banu kinana kinana sabunin naba ibn Ilyas wanda mazala su salama ya fito ta hanyar kinana ne su kuma banu kinana za ka sun kasu su ne ƙuraishu banu kinana alkinaniyun su ne ƙuraishu wanda sun kasu zuwa banu di'il da banu bamurata da banu lais da banu bakar da banu abdu manat da banu haram da banu da banu firas da sauransu to wannan banu sulaim kenan kuma su ma sun zo sun musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wa wasallam amma kuma daga baya sai aka samu aka samu in su suka yi ridda a cikin su to da Khalid ibn Walid Allah ya kara yadda a gare shi ya gama da riddar Banu Hanifa kamar yadda waqidi ya kawo a cikin kitabun ridda naqala anhu ibn Hisham ibn Ishaq ibn Hisham afwan naqala anhu ibn Hisham وعنه محمد بن عبد الوهاب ومن طريقه محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة تهنير سفيان ابن أبي العرجاء السلمي والنشيء أن قبيل بنو سليم إنه وكان عالما بردة قومه داما شياسا ابن ديفارو أتكن الأمة تقوى متعننسا yake cewa ahada malikun min muluki ghassana ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama latima fiha miskun wa ambar wa khayl فخرجت بها الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتجشع بعض بني سليم على أخذها والردة وأبى بعضهم من ذلك وقال إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة an ce wani daga cikin sarakunan gasafina ya aiko da mazallama kyauta wacce abin da ya kyautar ta kunsa akwai almiski turare ne akwai ambar shi ma turare ne sannan da dawakai to kunsa a lokacin mazalasun bayan ya aika wasiƙu zuwa ga mutane daban-daban kuma wasu saƙon ya isan musu da kansu wasu sun yi tawaga sun zo sun musulunta a gaban manzo kuma akan aiko da manzo kyauta kuma idan akwai wakilan manzo a gari sukan kawo sukan haɗo zakka su kawo to ana tsaka da wannan gararin da ake ciki kafin afwan kafin rasuwar manzo Allah shi wannan sarki sai aiko da manzo wannan sha wannan 19 ta arziki to 'yan aiken manzan Allah sama da suka je garin sun fito kenan sai suka zo inda ƙabilar banu sulam suka yi sansani ma'ana garinsu kenan to a nan sun yada zango ta yi labari ya zo musu cewa manzan Allah sama ya rasu to jin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sai aka samu su tsageru a cikin banu sulam bayan fasin musulunta sai suka zo farko dai sai suka yi ridda tunda dama sun san ko ubangiji wata ala a cikin suratu al lokacin da banu tamim suka zo wanda aka yaƙe su dai tun a baya da banu darim banu darim daga banu tamim ko Aida suka zo sun ana ba su musulunci suna karɓar musulunci suka ce tofan mu yanzu mun zama muminai da Allah ce qalatil a'rabu amanna ƙauyawan nan sun ce wai mun yi imani ƙullan tuminu ko lam ka ce lam tu'minu tukuna ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna amsa da za ku faɗa a miki ce dai mun musulunta walam ma yadkhulul imanu bi qulubikum tukuna imani bai gama shiga zukatan ku ba imani sai daga baya tukuna yake yake ratsa zuciya sai kuma ya zo ya aikinsa a cikin zuciya to su banu sulaim sai suka zo suka ce to kuma tun da sun yi da ai wannan kayan da aka ce za a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai za su karbe su za a kwace su kenan kura ta ci kura to sai wasu daga cikin banu sulaim sai suka ce a'a ba haka yi kamata a yi ba mu gaskiya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba za mu daina addini ba la'in kana muhammadun kadimata fa inna Allah hayyun la yamut in dai muhammad ya mutu Allah kuma ai yana nan da ransa ba zai taba mutuwa ba to sai labari ya iso madina cewa ga abin da banu sulaim suka yi ga kuma yadda abin ya kasance to sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi duk wani waje da musulunci ya je to sai in akwai shugaba da jagora a garin kuma mutanen garin ba su canja ba sai tabbatar da shi akan jagorancinsa idan kuma sun canja ko in ba shugaba sai ya aika wasiƙa ya samu ya sa shugaba idan kuma sun canja to zai tura a yaƙe su to sai na bakar sai rubuta wasiƙa zuwa ga ma'an ibn hajar hajar da ha'un karama sai sai na abakar ya ce to tun da an raba gari a banu zulai kuma la'alla sarkin nasu yana cikin waɗanda suka yi ridda ka je ka jagoranci musulman banu sulaim waɗanda ba su da ka zama kai ne shugabansu ya tashi ya je ya ci gaba da jagoranci a garin ya nutsar da su ya kuma tabbatar musu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kuma sannan ya fafata da waɗanda suka yi ridda a garin wannan kamar an kutso shi an shigo da shi ne a cikin bayanin abin da ya faru na gamawa da wannan yankin domin a nuna maka cewa duk waɗanda suka yarda lokacin sai na abubakar sai da aka yi aikin da aka dawo da su bayan khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi ya gama wannan sai sai na abubakar rubuta masa wasiƙa ya ce to ya je wajen ma'an a sai rubuta wa ma'an ɗin shugaban banu sulaim bayan ya samu kan banu sulaim ɗin sai ce to ya je ya haɗu da khalid ibn walid kuma ya ba da riƙon ƙwariya na jagorancin garin a wajen ɗansa turai fata ibn hajar shi da ma'an ibn hajar ya je ya riski khalid allah ya ƙara yadda a gare shi a lokacin shi turaifa din wanda yake dan uwan ma'an ne to sai ya dinga gogayya da waɗannan mutanen da suka yi ridda aka ta bugawa to a lokacin wani mutum da ake kiransa fuja'a al-fuja'a za ku dinga jinsa a tarihi wanda asalin sunansa shine iyas ibn abdullahi ibn abdiyalai to da ya zo wajen sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi sai ce ya khalifatar rasula inni musulmin ni musulmi ne wa kad an ujahida ko wa kad arattu jihada man ina so ka bani dama in yaki wa'anda wato ina so ka taimake ni dan nima in je in yaki wa'anda suka yi ridda fahmilni a bani guziri to yazo ya roƙa a wajen na abubakar sai sai abubakar ya ji daɗin zuwansa ya ba shi guziri na dawakai talatin ko kuma raƙuma talatin da makamai sai ya fita <clears throat> da ya fita a madadin ya je ya yaƙi waɗanda suka yi riddan kawai sai ya dinga wa duk wanda ya samu musulmi ne ko kafiri kuma in ya kashe mutum kawai sai ya karɓe dukiyarsa wasu kuma ya ji musu rauni ko ya ji musu ciwo a madadin ya je ya aikin da sai na abokan allah ƙara da a gare shi ya amince masa a kai yayi kuma tare da shi akwai wani mutum daga banu sharid ana ce masa ta bunu abil maisa tare da waɗansu mutane da suka yi ridda kuma sai suka fake a wajensa sai labari da sau sai na abubakar allah ya ƙara da a gare shi sai na abubakar sai ya duba iga wane ne a kusa da wannan mutumin a banu sulam sai ya ga ah ai tsuraifata bin hajar dinnan da aka bashi rikon kwarya shine a wajen kawai sai na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi rubuta mai wasiƙa bismillahir rahmanir rahim min abi bakr ila tsuraifa daga abubakar zuwa tsuraifa salamun alaika amma ba'du fa inna wallahi alfuja'ata atani ka sani akwai wani wanda kun san shi sunansa fuja'a makiyin Allah ya zo mini faz'ama annahu muslimun wa ta'ala ya zo ya roƙan ya ce min shi musulmi ne wata'ala ne an uqawiyahu ala qitali man sadda an islam ya ce in taimake shi in karfafe shi dan ya yaki wanda suka yi ridda fa hamaltuhu wa tuhu irin yadda dai wa'in su suke yi dinnan su zo su ƙarya ce sun zo musulunta nan ko wasu ma barayi ne sai su zo ce mun zo za mu musulunta sai a zo a tsaye da ba ko a tsaye da karatu sai a musuluntar da su dan an musuluntar da su kuma musulmai su ji daɗi su haɗa musu shakar ta arziki wani watakila a ranar ma a gidan karuwai zai kwana da wannan kuɗin da aka haɗa to amma sai dai Allah cikin sa kai abin duk da ka bayar ya tafi akan niyyar da ka bayar saboda ita wa inna ma li kulli mri'in ay sawabu kulli kulli mri'in yakunu ala qadri niyyati kai ba ruwanka da wancan abin da in yayi dai dan kansa sai na baka yace cewa wa qad ilayya min yaqinil khabari labari cikakke na yaqini ya iso mini anna adu wallahi qad ista'rada an-nas al-muslima wal murtad cewa yanzu kuma ya koma tara hanya yana yana yana tara musulmai da wa'anda ba musulmai ba يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر ina بمن معك من المسلمين kuke سو da وعندك تارجت من المسلمين كجيكو فار مسلم hatta taqtulahu aw ta'khudhahu fata'tini bihi ko dai a kashe shi in an same shi da rai a in ta kama a kashe shi ko kuma a kamo shi a kawo mishi lokacin da shi tsuraifa din ibnu hajir ya karanta wannan wasiƙa ta sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai tara dakarun sojoji kawai ya nufi fuja'a to da suka je suna zuwa inda fuja'an inda fuja'an yake to sai suka yi yaki to sai fuja'an ya gudu to lokacin da ya gudu sai ya zanto akwai waɗanda suke tare da fuja'an akwai wani da ake kiranta ibn al-musanna sai ya zo su kuma suka karbata da shi tsoraifa din wanda yake shine kaman kwamandan da sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ya wakilto to shi ashe ya gudu amma yana tsinkayin abin da zai je dawo shi alfuja to lokacin da ya gaɗe akwai wato lokacin da ya ga akwai rauni raunin mutanensa kamar alamar babu alamar nasara to sai ya dawo ya zo ya samu shi tsorai fasada yake ce masa ya turaifa wallahi ma kafartu ina so in gaya maka wata magana da kaga dai na jagoranci mutanen mana yaƙi na faransa da Allah ni ba kafircewa ne ba wa inni la musulmin. kuma ni har yanzu musulmi ne ni wa ma anta bi aula bi abi bakarin minni kuma yanzu aka raba gari ma aka ce waye ya fi kusanci da abubakar kai baka fi ni cancanta da shi ba anta amiruhu wa ana amiruhu kamar yadda ya dora ka a matsayin jagora ni ma haka ya naɗa ni a matsayin jagora sai tsoraifa ya ce in kunta sadiqan fa alqistira to in maganar da ka faɗa da gaskiya kake to aje makaminka to sai ya aje makaminsa da ya aje makaminsa ya ce masa ka aje makaminka kuma ka tashi ka ɗauta waga ku je wajen sai na abakar ka gaya masa labarin to ya zo ya yadda aka kama shi aka ɗaure shi sannan aka tafi da shi sannan sai nuna masa wasikar sai na abubakar shi bai zaci cewa sai na abubakar ya aiko ba ya ce to ga wasikar da sai na abubakar ya turo min to sai ku a ya yadda aka ɗauke shi aka haɗa da mutum goma cikin ƙabilar banu sulaim ɗin da aka dawo da su kan hanya aka kai wa sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi to da aka yi shi wajen sai na abubakar a shi kuma sai na abubakar sai tura shi wajen banu jusha to a nan an ce banu jushan ɗin da suka tayi sai suka ƙona shi da wuta shi a ɗin amma maganar ah, ƙonawa da wuta akwai 'yan bayanai da malamai suka yi gaskiya akan abin da ya shafi ƙona shi shi wannan mutumin da wuta wanda malamai sun yi ta'aliki a kai na shin halaccin a ƙona mutum da wuta an samu ta kamar yadda ibn hajar allah ji kansa da rahama ya faɗa cewa sayyidina umar da abdullahi ibn abbas suna ganin cewa da abin da mutum ya ba za a ƙona shi da wuta ba ko da kafir cewa ya ko me yayi ba za a ƙona shi da wuta ba amma wasu kuma daga cikin magabata suna ganin za a iya yi kamar khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi akwai mutanen da suka yi ridda ya ƙona su da wuta kuma wasu daga cikin sahabbai ba su yi masa inkari ba da cewa dai wasu sun masa inkari wannan game da abin da ya shafi a alfuja a kenan to sai kuma mu tafi zuwa ga mutanen bahrain kamar da muka sani albaharain tana nan a can saman jaziratul arabiya wanda a yanzu ta yi boda da kasar saudi arabia daga can saman ta kenan daga dammam wanda daga dammam kuma za a wuce zuwa kasar albaharain din wanda tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke gefen suke gabar tekun fasha ƙasashen da ake cewa ƙasashen golf ko kuma al khalid tana nan a jikin gabar alkhalijul arabi <clears throat> wanda ta yi boda da ƙasar kuwait ta kuma yi boda da ƙasar da ahsa garin ahsa na saudiya da kuma da alkatif ita ma ta saudiya da kuma daular qatar wanda ita a yanzu masarauta ce ana ce ta mamlakatu al-bahrain asimarta tana nan ana ce mata yamama a yanzu kenan to amma a bahrain din da kusan ta shigo har cikin saudiya kusan in ka bar musailimatul kazzab to da kayi sama mana in ka bar riyadh kenan a yanzu in ka bar yamama to kuma ba inda zaka tsinduma sai bahrain shi yasa har yanzu zaka gani da yare da al'ada da ɗabi'u na mutanen dammam duka irin na bahrain hatta yadda dammam take da tasirin shi'a mabiya addinin shi'a to haka za ga ita ma baharin kusan kaso saba'in kamar yadda ake cewa na mazaunan baharin din shi'a ne amma kuma gwamnatin sunna gwamnatin sunna ce kuma tana da wala'i da gwamnatin saudi arabia <clears throat> sannan kuma nizam din tsarin shi ma na sunna ne kawai dai sha'ab din ne su ne suke da galabiya sahiqa ta 'yan shi'a gari ne wanda ba shi da girma a yanzu a yi ni ɗaya za ka iya gamawa da shi daga farkon ƙasar haka je ƙarshen gabas da yamma kudu arewa dukka zagaye garuruwan rana ba ta faɗi ba mutanen kuma population ɗin nasu ba shi da yawa domin population ɗin mutanen bahrain ya kai mutanen fage ba ta baki ɗayansu amma kuma sun gyara garin sosai ɓarai daga gaske in ka saba zama a saudiya in ka je bahrain sai kamar mutum ne ya saba zama a kano sai ya tafi abuja yadda kake ganin haka to in ka je can ma haka za ka ya yawan ma'aikatan kasar 'yan indiya ne da kuma 'yan tsirarin 'yan bangladesh sai kuma dan afirka da shi ma ba ka rasa shi a ko'ina to baharin da ƙasa ce sun shiga musulunci tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin lokacin da banu abdulkais suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ai kun san zuwan banu abdulkais ko wanda suke suka zo manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace amurukum bi khamsin wa anhaakum an khamsin ko suka ce ya rasulullah ka umarce mu da abubuwan da ba za mu sake bukatuwa zuwa wani abu ba sai mun dawo wajenka domin ba za mu samu dawowa wajen ka ba sai bayan shekara ba za a ce su zan ba ku umarnin abubuwa guda biyar kuma zan hana ku abubuwa guda biyar ya gaya musu abubuwa biyar din ya hana su abubuwa biyar a ciki kima na hahun anil muzaffati al-muzaffat walhantam wadubba'i wannaƙir ko an tuno wa'annan abubuwan da ake zubarwa a cikinsu ko ake yin tsini a cikinsu to wafdu abdulkai hamad maza ma ke cewa a cikinku akwai wani mutum ko wanda shine ashajju abdulkai ko abdulkais yake cewa yana da wayansu ɗabi'u guda biyu ko inna fika la khaslatayn sibbuhuma Allahu wa rasuluhu al menene yake cewa al hilm wal ko hankali ko haƙuri da kuma bin abubuwa a sannu to wannan wafdu abdulkais din da kuke ji da suka koma bahrain sai suka musulunta to a cikin tawagar akwai al'ala ibn al-hadrami Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ya hada su da al'ala ibn al-hadrami akan ya zama shine malamin su shi zai dinga musu hukunce hukunce da alƙalanci da sauransu da sarkin su ana kiransa al-munzir ibn sawa almunzir ibn sawa manzala sallallahu alaihi wasallam to da yace tunda suna da sarki bai canja musu sai yace to sarkin ku ya zauna a matsayin wakilin mai ci gaba da jagoranta ku sai dai kage kenan in lokacin sal in lokacin zakka yayi za a hada zakka za a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya rabawa talakawa to <clears throat> mai tira yake cewa قال عيسى بن طلحة لما ارتد العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى من يكفيني أمر العرب su bahrain lokacin da suka ji manzo Allah ya rasu sai aka samu wanda suka yi ridda a to lokacin da shi kisra abimu Fari kun san kissarsa mun karanta cewa lokacin da manzo Allah ya tura mai wasiƙa ya kyakke ta wasiƙar ya kuma ce aje a kamo masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko to sai kuma sai sai addu'a ta ci shi sai ɗansa ya kashe shi kuma ya ci gaba da mulki to to shi ɗansa sai ce a wannan ɗan aiken su jira tukuna ya duba ya ga al'amarin shin zai ci gaba da zartar da wannan aikin na babansa cewa aje a kamo manzan Allah sallallahu alaihi ko kuma yaya to amma duk da haka kuma yana da kwaɗayin tunda daga daga bahrain ake ku za a tsallaka kuma shikenan kenan a shiga sai a shiga iran ko ai suna da gaba da iraq da iran ba shine ma iran yanzu take da cewa bahrain ai wani bangaren kasar ta ne take ta wannan da'awar domin kokarin faɗaɗa mulkinta kuma ta inda za ka san rashin adalci yan shi'a gwamnatin bahrain ta sunna ce amma wallahi ni dai a rayuwa ta ban garin da nake jin tsoro da kyankyamin in taka in yi tafiya a garin ba irin garin baharin domin in ba dan tsaron da take da shi ba za ka ji a cikin ranka kamar ba za ka amince wa kanka ka yi tafiya ba sai ka yi tafiya a garin kafirai ma watakila ba ka ji tsoron da za ka ji a garin saboda ko ina yan shi'a ne suna an shi ɗansu da ba kan su yan shi'a kullum a cikin maulidi kullum ina jin ni alama da tana ba watan da ba a maulidi Su irin falafalan nan mu da mutanen mu suke maulidi da su da irin kayan kyallin nan su ba ma a kwance su gaba daya in ka je a manama din da dima da ragowa garuruwan saboda yadda suke cin karansu ba babbaka kuma wala'insu saboda abin da zai ba abin takaici da yawa daga ciki wala'insu ba ga kasar bane ga can iran kuma 'yan shi'a ne ismai ashariya to kaga ba su da nisa da iran iran kuma farisa ce fasha to a lokacin shi kisra din sai yake da ya ji labarin cewa ai larabawa da yawa sun yi radda kuma da can ai kun an kasafta duka mutanen wa'annan gaba tsakanin daular ruma tana mulkar na kusa da ita daular farisa tana mulkar na kusa da ita ko wannan ta kawance da waannan ko an zo an yi yaƙi wayannan su ci ganima ko su kama wayancan to a lokacin nan ne shi kisra sai yake cewa waye zai yi masa maganin laraba nan faƙad mata sahibu na ji labarin an ce annabin nasu ya mutu wahumul ana yakhtalifu na bainahum yanzu gashi suna ta sabani illa an yurida Allahu baqa mulkahu fa yajtami'una ala afdalihi inde ba Allah ya so mulkin su ya wanzu ba su samu wanda ya fi falala a kansu amma ba haka ba sun zo ƙarshe to sai suka ce a a ai ranka ya dade akwai wanda za mu gaya maka wanda idan ka naɗa shi to ka ba shi wannan assignment ɗin zai iya maka shine mukhariq ibn nu'man domin a cikin mutane ba wanda za ka iya sawa ya maka wannan in ba shi ba domin shi ya fito ne daga gidan annu'man ibn al-munzir wanda larabawa duk gaba ɗaya sun sallama masa sai ce to shi kenan ba matsala sai tura ya aika aka ji zai alliance da shi wannan wannan mutumin wanda mutumin nan da aka gaya masa mukharif ibn nu'man ya aika masa tare da mutum 600 manya-manyan mutane haka to a lokacin sai suka mamaye baharin sai aka samu inda suka yi radda a baharin to akwai aljarud ibn al-mu'alla shi ma yana ɗaya daga cikin jagorori a baharin to shi aljarud ibn al-mu'alla sai cikin jama'arsa ya ce ya ku jama'a ta alaskin ta'alamuna ma kuntu alaihi minan nasraniya na su in gaya muku da ba ku san ni kirista ba ne wa inni lam atikum qattu illa bi khairin kun san ban taba zuwa muku da abin da ba alheri ba wa inna allaha ta'ala ba'atha nabiyahu wa na'alahu nafsahu kuma Allah ya aiko manzansa kuma tun manzan yana da rai Allah ya saukar mai da ayar da kamar yake wa kansa jajen mutuwa Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna ashe zai mutu kenan وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كنت جد ولنا to sai suka ce eh suka ce to to to to min yadda ko kuma yace ma shahadatukum ala Musa a wata riwaya me me me wata shaida kuke da ita game da annabi Musa suka ce nashhadu annahu rasulullah mun yadda cewa manzan Allah ne annabi Musa sai ce to fa ma shahadatukum ala Isa annabi Isa fa suka ce nashhadu annahu rasulullah sai ce wa ana ashhadu Allah ilaha illa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asha kama ashi manzan Allah shi ma bawan Allah ne manzansa ne na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne kuma ya rayu kamar yadda suka rayu wa ma kama matu ya rasu kamar yadda suka rasu annan musa mutuwa yi wa ta hammalu shahadata man ba an ya shahada Allah ilaha man ya shahada ala zalika minkum falam yartadda min abdi qaisin a lokacin da shi a wannan aljarud ibn al-mu'alla a cikin banu abdi yake to wannan magana da ita ta sa ta dawo da abdukai akan hayyacinsu ya zanto ba wanda ya yarda a cikinsu to da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nada Aban ibnu Sa'id ya zama shine shugaban Bahrain ya sauke al'ala ala ibn Al-Hadrami to daga baya kuma sai aka sake mayar da al'ala ko ya sake mayar da al'ala ala ibn Al-Hadrami din to sai to aljarud ibn al-mu'alla Allah ya kare da a gare shi shine ya dawo da ya dawo da banu abdukai sai zan to kuma banu bakar su kuma sun zauna akan riddarsu to lokacin da suka zauna akan riddarsu to sai wannan dakarun na musulunci sai suka zo suka kewaye su banu bakar din wannan banu abdukai da wa'anda kuma aka turo su zo su yaƙin ridda to aka zo aka zagaye su a banu bakar kuma dai rikici ya shiga tsakaninsu wanda su banu bakar su ne banu bakar ibn wa'il wanda an san su a tsohon tarihi 'yan uwan banu tagli wanda wannan kabilu ne da wanda yake karanta adabin larabci di ya san su ya san kuma mawaƙi ɗinsu wanda yake dogon karatu kuma na ansab ya san su wanda su ne suka yi harbul basu yakin cikin gida da suka yi tsakanin banu taghlib da banu bakar aka shekara arba'in ana ta yaƙi akan akan an kashe wani raƙumi ko kuma akan an harbi wata taguwa taguwa ce ta wani sa'ad ta fita ta shiga cikin raƙuma garken raƙuma na kulai ibn rabi'a shi kuma kulai din ya kewaye waje ya ce kan wani talaka ya zo da raƙumansa ya ya fi kiwo a nan to da ya go wannan raƙumin sai ya harbi raƙumin saboda raƙumin ba nasa ba ne na sa'ad ne shi kuma sa'ad din yana da alaƙa da gidan surukan shi kulai din inda yana auren jalilatu a yana auren jalila ita kuma jalila din wato 'yan uwanta shi wannan sa'ad din dan uwanta ne yana cikin yan uwanta amma ba wai yan uwa na uwa ɗaya ba ɗaya to kuma sun yi baƙuwa ta ban bangaren uwarsu ana kiranta basu bintul To ita su din ta makwabtaci sa'ad din sai ta ga an kashe masa taguwa kuma ba wanda ya ce uffa ne tsirar ta ya ɓaci ta ce jama'a na ga an kashe taguwa kuma ban ga kun raba goron gayyata ba suka ce to ya za a yi ya riga ya kewaye wajen ne ya hana kowa shiga ta ce kuwa ga ake a nan ta ce to a haɗa kayana in koma ta ce ki koma ina kin gaji da bakunta ta ce a'a ni kan ba zan zauna a wajen malalatan mutane ba a harbe wa makwabci taguwa ban ga an aika da goron gayya na yaƙi ba <laughs> shi ne kawai sai ta taɓi waƙa wannan waƙar sai suka ga za ta janyo musu abin kunya tana cewa la'amruka menene laƙad asbahtu la'amruka lau fi dari munqizin lamadi mas'ad wa huwa jarin li na rantse da Allah da a gidan babana nake a garinmu inda iyayena suke dangin ubana da ba za a cutar da sa'adu ba bayan na makwabcinsa ولكنني أثبات في دار غربة متى يعد فيها الذيب يعد على شاتي سيدي قاشنا ويقري أجيرا كسكنش دم هكا ينزع يدنا كأننا ما da kyarkeci zai zo sai dirau dabbobi na ba wanda zai iya cewa komai muku a garinmu kura ta zo ta ci nama ta kama dabbar wani to ai sai kurayen garin sun kare ta je kai sa'adu ka yi haƙuri ka daina kuka domin kai kana garin da domin kai kana garin da su ɗin kamar bacci suke yi game da abin da matattu ne su game da abin da ya shafi makwabta wa dunaka azwadi fa inni anhum ga dabbobi ranan ka je na ban maka domin ni gaba ɗaya ma ba na ma haƙura da su zan koma garinmu kar 'ya'yana su neme ni su rasa to shine a jassas ibn murra wanda shi jassas ɗin wan jalila ne wadda shi kulaif ɗin yake aure kulab ɗin da ya harbi guwar ya ce zauna ba sai kin tafi ba kawai sai ya saɓi bakansa kwari da baka sai ya tafi haccan gonar shi kulaif ɗin ya je ya same shi yana shakatawa ya zira kafafuwansa a cikin rijiya a lambun nasa yana zuwa ya daka matsawa ce kai kulaif me yasa ka harbi taguwar nan ya ce au daga harbin ma ya ce ai dan ma kun ci sa'a ta gidanku ce ku na ne ce da ba don na lura cewa daga yankinku ta fito ba ai da hau wanda ma ibar taguwar ta zo sai na ga bayansa sai ce to ba ka harbi taguwa ba ni kuma zan harbi amali da sai duniya ta san na harbi amala shi kuma yana da wani garnakakin amala shi kulaifin sunansa ulayyan wanda garin gaba ɗaya suna ji da shi su banu ta ɗin kenan in ana maganar za ce mu da muke da raƙumi kaza kamar mu ne a karon ce mu da muke da dala da goron dutse to su ma a cikin abubuwan cika bakin su har da ulayyan to shi ya zaci ulayyan ɗin za a kashe ce a ina duna ulayyan khartul ƙasa aika kan ka je inda ulanyin yake ka taka dau kafin ka isa wurin ce to za mu gani daga wannan magana kawai ya sakan masa baka a makogar <laughs> shi ko bai zata cewa harbe shi zai Akwai wanda zai iya yin kuri ya zo ya harbe shi ba akan taguwa banu bakar kenan fa da banu tagali mutane ne azababbu amma musulunci ya zo ya mai da su lakwas suka dawo mutane ba kamar ba kamar ba mutane masu kama da aljanu ba a baya to akan wannan harbin ne da ya yi masa ya kashe shi dan uwansa muhalhil ibn rabi'a ya karbi fada sai da aka shekara arba'in ana fada kuma faɗi 'ya'yan bafani ne bakar da taglib duk 'ya'yan wa'il ne to duk a wannan yankin suke wannan yaƙe-yaƙen da aka yi akwai suƙul muharre tana nan a bahrain sai na jiyo ta a tarihin rikicin hassan bin sabit da hassan bin sabit da kuma a'asha da nabira tun a jahiliya tun kan aiko manzo Allah sallama amma dai manzo Allah yana nan da rai a lokacin sai kuma gata tana nan a bahrain al-muharrik na je har kasuwar na ganta ko kuma wurin da ya zance wayannan mutanen banu bakar bakar ibn wa'il a matsalar shi ne ban san me yasa ba a ni ma sai daga muryar nake da karfi har na gaji na? hanya ba matsalar bane batir ne to aje a karo kamar yadda na faɗa muku abubakar allah ya kare da a gare shi ne ya sake kiran al'ala ibn al-hadarani sai ya sake tura shi tare da mutum goma sha shida ya ce masa zai fa inna a mamaka qais maza da ka suka je ka haɗu da abdul qais ga can ya je ya ce wa murbi sumamata wa murra bi sumamata bin usal ka je ka je wajen sumamata bin usal a banu hanifa kafin ka wuce zuwa baharin ka tsaya a wajen ka shi ma ya tsara maka da mayaka da sai zo ya haɗa shi da mutane cikin banu suhaib sannan ya je ya su lokacin da al'ala din ibn al-hadarami ya je ya sauka a wani wuri da ake kiransa juwasa juwasa a lokacin mukarik din ya sauka tare da mutanen da suke tare da shi daga abidan bakar ibn wa'il su kuma suka sauka a wani wuri da ake kiransa shi mushaqqaq wani wata ganuwa ce kamar badala ce ta banu abokai a lokacin ala ibn ya je inda suke tare da wadanda suke tare da shi suka tafka yaƙi barai da har aka zubar da matattu da yawa a ɓangaren al'ala da kuma ɓangaren shi wannan buhari ɗin to a lokacin ah, aljaru ibn al-mu'alla ɗin tare da jama'arsa suka wato shi aljarus ibn al-mu'alla din tare da jama'arsa da kuma mutanen al'ala ibn al-hadrami suka da karshe aka murƙushe mutanen shi mukarib din kuma nasara ta tabbata akan musulmai wanda tarihin yakin yana da tsayi amma za mu takaita saboda galibi dama hikimar karanta tarihin da tsaye shine idan an gifta da waɗansu wurare ko kuma suna sunaye waɗanda suke sanannu za a iya sanin su kuma sannan idan akwai wata bajinta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wannan ma wajen ambatanta za ka ƙara gane cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ko ya bar duniya a daidai lokacin da ya bar mutane wayanda suke amintattu wayanda Allah subhanahu ta'ala ya taimake su a hannunsu aka buɗe wannan addini to bayan an gama da su mutanen bahrain an ci nasara a kansu to sai kuma mutanen umman mutanen oman ita ma oman tana nan har yanzu a ƙasashen gol duwalar khalid dama duwalar khalid saudiya ce a saudiya sai al-bahrain في الكويت في قطر في عمان في كما إمارات الإمارات إذا كما الإمارات قطعشيني هو أنت قروا لي قوة لديك كما حمدين قطعي في مكان تسلسلون بفل إذا كانت قطعشيني متنبع أتكنت تركي أبو ظلم zaiko الإمارات الدول الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة قوة في مصر وكاجي أقول ما ترى دبي أقول ما ترى أبو ظبي أقول ما وتشيني متى أنا مكتبت أبو داجي أما أبو ظبي أكيد سوى ساحرة العالم سيدي da ina jin da wuya ka samu inda yake da kyau a ƙasashen khalif irin abubuwan don su in ka zo a abu zabi a yanzu kenan akwai wanda ta zo abu zabi a nan in ka zo ban ɗaki daga nesa za ka kira takalminka kafin ta tsara su wajen ka ba a shiga musu ban ɗaki da takalmi saboda za ka fata musu ban ɗaki sai ka shiga inda za a nuna maka wani ɗaki a ce nan ne masaukin ka za ka yi daga dama saboda tsafta da yadda kai ka kasa kusa ba wani wanda zai ba zai yi ma a ce akwai talaka ba a garin to sai dai in za a ba su ma'anar talauci ta daban su kuma da zama su ne na musamman to ga irin su shari'a su umul uwi wannan dai kasashen guda bakwai sai suka haska kashin shi ah, zai kenan wanda yanzu sai ɗan ko mataimakin ko shi ne sarkin dubai kowanne sarki ne mai zaman kanta amma kuma duk da haka akwai masali da suke haɗa su a sama to oman ita kuma yanzu capital ɗinta ita shine matsa kuma ƙasa ce wacce take da kwanan nan kwanakin bayan sarkin su ya mutu ko eh ƙabu wanda ya daɗe ba shi da aure sai shekara talatin yanzu kuma ɗan ne shi a kai wa baya a yanzu shi ne sarkin umar sultanat umar ita daular tana kan ƙarƙashin kuma ba a halittun na wani su ɗan ibadiyya ita kuma ƙungiyar ibadiyya ta fi kusa da ƙungiyar khawarij na asali dangane da abin da shafi aƙiri fantararru kuma suna tafiya a kan tsarin suna da littattafansu da rubuce-rubucensu da kuma tsare-tsarensu da sauransu su ne za ka ga suna yin maza suna ɗaura dan kwali rawan ba rawan suke yafawa ba shi rawan suna mai da shi ne zama kamar dan kwali in ka gan su kuma suna da tsayi haka su sai launin su dan jajaja to umar din tintin ita ma akwai ta to a can an samu wani vittaj Laƙi ibn malik al-azmi wanda shi ma ya yi da'awar annabta da ya da'awar annabta sai aka samu ɗan suka bi shi a garin to a da suka bi shi to su ma dai lokacin sai na abokan allah ya ƙara yadda a gare shi ya tura masa rindira ta sojoji suka je suka gama da shi kuma aka ci nasara duk a abin da bai kai shekara kai bayan nan kuma sai aka zo rindar yaman mutanen yaman a lokacin akwai bazan wanda shi ne jagoran mutanen fasha wanda kun ga daular yaman ai ta yi zama karkashin ruma kuma ta yi zama karkashin farisa sun tuno ko eh, domin a tarihi can a bayan fada ai lokacin abraha abraha ta shi a na yi shi daga ina zuwa eh daga yaman amma ta ai mutumin mutumin habashi mutumin habashi ne ko amma lokacin kawai da suke cewa lokacin da hudud bayan da hudud kun ga ai sun faru ne bayan annabi Isa alaihi salam ko mutanen da suka yi wanzu akan addinin annabi Isa bayan an cakuɗa addinin an shigar da ƙarya cikinsa amma dai akwai wanda suka yi saura akan kyawun addini na gaske na gari to shi wannan sarkin na wannan lokacin shi ne yake kokari ya tso ya sirkafa su kan sai sun ci gaba da bauta bauta masa irin yadda mutanen gari suke bauta masa ko kuma sai sun saki asalin addinin annabi za su koma addinin kuma ta shi ne su kuma da suka ƙi yadda ba shi ne ya sa duk wanda ya imani ake kashe shi وفي أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد wannan da ya karkashe su sai wani mutum ya tsira daga cikinsu to bai za ko ina ba sai ya tafi fadar kisra da ya je a fadar kaisar ya je samu kaisar sai ya gaya mai halin da ake ciki shi kuma kaisar a lokacin yana kan addinin kiristanci to ba shi zai fito ba ai zai taho ya zai tura wakilci ne ko to sai aike da wasiƙa zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ƙarƙashin sa ita ce habasha sai tura mutum biyu da abrahatar ɗan uwan yakin sai ce ku tashi daga inda kuka ku ɗauki runduna ku je ku kai ɗauki yamma to shine da sun suka kawo ɗauki yaman suka kashe sarkin suka ceci mutanen daga wannan bautar gumaka da sai suka a kan asalin addini kiristanci da suka a kan wannan addini sai kuma sai shi abraha ta sai yadda ya kashe wancan abokin yakin na sai ya mulke garin gaba ɗaya su kaga tun da mulki ya samu ya koma habasha kuma sai su wata mamaki gashi dai a yaman kuma an ce malikul habash sai su gaba a haka shine hashi kaisar kan a lokacin yayi rantsuwa tun da ya ji labarin an kashe wannan ɗayan ya ce tuste ya taka ƙasar sana'a lalle kafarsa sai ta jira a ƙasar san'a kuma sai ya taka mukun kwaɗiyar kan abar hasan da dai za ka aka ba shawara ya maza maza shirya ya ibi ƙasar san'a. ya gudunce tafi da shi ta kuma ya aske babban kwaɗi ya kansa ya je ya kai masa ya faɗa a gaban sa ya tuba ya sujara ya nemi afuwa to shine da ya je din ya ce to ai na yi rantsuwa ce ai da kasar na an ka taka ka cika rantsuwarka kuma ga gashin babban kwaɗi ya kai na an ka taka ai ka cika rantsuwarka to haka ya yi sai ya warware rantsuwarsa shi ah, abin da to daga baya kuma farka mutanen fasha su ma kuma sun zo sun samu nasara a kan mutanen roma musa haka ake a ci nasara a kan roma ko a ci nasara a kan farisa shi ta Allah ce a bismillah rahman rahim alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu to zan din a lokacin shine sarkin farisa a yaman to ya musulunta bayan ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne bayan mutuwar kisra to tun lokacin zara zama shi ba zan inye ya musulunta mazala su salama ya tabbatar da shi a kan matsayinsa har zuwa lokacin da ya rasu a shekara ta goma to sai mazala sama ya kasar yaman din ya kasa ta biyu kaso ta ɗana ɗaya sai ya sanya shahar ibnu bazan ya zama shi ne zai jagoranci yaman din. kaso na biyu kuma sai ya bar sahabbanta wani da cikin shi yasa za ga maza kuma yana tura mu'azu bin jabal ko da mu'azu zai tafi ma maza Allah ce innaka ta'ti qauman ahla kitabi kaga saboda sun asali akwai kiristanci a garin akwai yahudawa kuma to a lokacin a mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dab da rasuwarsa to sai aka samu wani makaryaci shi ma a garin sai to sai da awa annabi kun ga can mun faɗi zittaj ko sunan masu aka samu zilkhima wanda ake ce masa al'aswadu al'ansi al'aswadu al'ansi da ya fito ya nuna cewa shi ma annabi ne kuma shi ma aka zo aka yi aka fafata da shi wanda ina ganin idan muka shiga batun fafata wata su za mu samu dogon lokaci amma wannan zai zama shine darasin mu biyu karshe akan yakin radda wanda insha Allah wakati mai zuwa za mu ba da labarin yadda aka yi da al'adul anzi da kuma yadda faruwar da suka kare to kuma sai da shirin da zai na abubakar ya aika zuwa kasashen waje da ana magana ne a jami'ar al'am amma duk da haka har yanzu su kula ba a tashi an tsinci zuwa ruma da fasa da farisa wanda anan ne aka fafa ta har sai na abubakar ya rasu ma ba ba za mu tsaya ana wannan kokari Allah ya ba mu ladan sa wannan da kuma kuma Allah ya ci mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana